amfanin dukiya fa shine a shiga aljanna da ita kullum mu rika tuna da kissar Sheikh Sulaiman Ar-Rajishi wanda a 2011 gabanin ya sadaukar da dukiyarsa Forbes magazine sun kira shi a cikin mutum 120 mafi kudi a duniya an haife shi 1920 yana da 'ya'ya sun kai guda 38 yana da arziki sa ana kiyastawa cash kadai a lokacin banda asset ya kai 8 billion US dollars amma a 2011 shekara bakwai da suka wuce ya kira yansa mitin a makka ya ce ga dukiyar da ya mallaka girma ya kama shi kuma ya gaya musu yadda ya nemi kuɗi don ya nemi kuɗin daga babu ne shine from rags to riches ya tashi cikin babu ne da kafa yake zuwa yake taro ayarin masu zuwa hajji da umra a raƙumi tsakanin saudiya da yaman da kuwait ya rako su da kafa har makka su rika dan bashi kuɗi guzuri suna dan bashi kuɗi da kafa yake rako su haka ya nemi kuɗin ya waye gari shine mai arrajihi bank islamic bank shine mafi girman bankin musulunci yanzu a duniya wanda ke hada-hadan kasuwanci da abin da ya kama da wannan alwataniya kamfani na ne wannan alwataniya farm da yake da shi ke providing kashi arba'in cikin ɗarin abincin da ake ci a middle east yana da arrajihi university a garinsu na kasim da ke da faculty na nursing da medicine da kuma science engineering haka ya jami'ar duka kyauta yake duk waɗannan hidima ne na marayu da ya kira 'yan sabitin ya ce musu me kuke bukata kowa faɗi me yake so in bashi suka faɗa duk abin da suka bukata a wurinsa bai wuce kashi ashirin zuwa da kaɗan na dukiyarsa ba duk sauran dukiyar ya yi foundation arraji foundation arraji charitable foundation ya ba da dukiyar fi Akbar. a lokacin da ya bayar bai ajiye riyal ɗaya ko dala ɗaya na buƙatar kansa ba ya ce ya zo wadatarsa a rayuwa ya je zero position twice a rayuwarsa na farko time da yake taro ayari tun a rawun 1935 sai na biyu a yanzu ya sadaukar da komai a yanzu ya ce yana zero level ne ya ce wancan a dole ta kama shi amma na wannan a ganin damansa ya yi don haka yana da pleja a cikin wannan tun da shi ya sa kansa abun da ya sadaukar a dukiya a dala biliyoyin ana lissafi Allah ne ya san adadin a ciki akwai kuɗi da aka ba wa foundation nan ya haura dala biliyan biyar banda kuma gine-gine banda kamfanoni banda hannun jari da haka fa ake neman aljanna kuma a filin masu kelin auna aikin da ni aiki na da nasa da naka duk ɗaya ne to wannan yayi dan addini mu duba tura ba fa addinin suke yi duba Warren Buffett a America ya fara neman kuɗi tun 1958 shekara nawa kai ya fara tun wajen 1940 something ya gina yayi gidan farko a Washington a lokacin da ya fara neman kuɗi aika yake yana kai mails ana bashi kuɗi yanzu a duniya na cin mutane hudu da suka fi kowa arziki a duniya amma aikin da ya fara neman kuɗi shine yana distributing mails yana dispatching ana bashi kuɗi ya sayi gida 1958 a Washington ya shiga cikinsa tun da ya shiga gidan har yau bai canja gida ba amma mafiya yawan dukiyarsa the only time da ya yi dropping a kuɗi a rankin na duniya shine time da ya ɗauki sama da dala biliyan biyu ya sadaukar da shi a yi aikin taimako da shi ba fa musulmi ba ne ka je ka karanta history na Warren Buffett har a yanzu gidan da ya shiga tun 1958 a cikin cikinsa yake rayuwa in ana maganan waɗanda suke da fasahar investment a duniya yana cin asabi ko awwalun. amma duk abin da ya samu sai ya donating ɗinsa a je a aikin taimako da shi a je a taimaka gajiyayyu wannan fa suna yi ne kawai don me su saka farin ciki a zukatan da fuskokin mabukata amma kai da kake tunanin kai ka je aljanna fa me ya dace ka yi mu duba irin taimakon Bill Gates a duniya a kai kasa kaza a kai kasa kaza a kai kasa kaza duk abin da suke akwai wani certain percentage na ko me yazo shine yi taimakon al'umma me yasa ba mu da wannan tsarin ba ka tunanin a cikin albashin da kake da kai akwai wani bangaren da dace zaman taimakon al'umma ba ka zaton a ribar ka a kasuwanci akwai bukatan wannan a investment ɗinka akwai bukatan wannan ya dace zama duk abin da muka samu akwai wannan a ciki nasiha ta ga duk musulmin da ya ji wannan sako idan zai yiwu kowane musulmi a cikinmu ya ɗauki nauyin maraya mafi ƙanƙanta guda ɗaya ka fara ko da guda ɗaya in akwai yiwuwan ka ajiye shi a gidanka yadda kake rayuwa da 'ya'yanka bismillah ka san yadda za ka zauna da shi da kyautatawa idan wannan ya gagara a yanzu ko da ba ka da aure duba ainihin foundations da suke ƙoƙarin kula da marayu ya zama kuɗin da ake bukata ɗauki nauyin maraya dukkanin nauyinsa kana bayarwa kai ne tufatar da shi kai ne ciyar da shi kai ne kuɗin makarantarsa kai ne kuɗin maganinsa ka kwatanta yin wannan hagai da Allah zai taimake ka a duniya da lahira gaba na gaba ina bada nasiha in ba zai dukkan hamsa lawar bai zama dukkan masallatan juma'an mu da dukkan masallacin salloli guda biyar da ke tara mutane da yawa ya zama akwai wani asusu musamman na kula da marayu ko da marayun ƴan uwanmu da muke sallah tare da su ne zuwa makwabtanmu da suke inda masallacin ke yi mu fara yi mu ga yadda za mu yi akwai amintattu a basu ya zama duk wata kowa san me zai bayar wannan su ne irin ayyukan da za mu yi Allah ta'ala ya mana rahama amma a halin da muke zaune a yanzu gaskiya akwai